mu muka kau da dokar shari'a salamu alaikum wa alaikum salam sannun ku shigo ba uwa ce kuma sannu bismillah zauna a a ina gajiya zauna zauna kuma ba kuwa ce to yana ne ce na shigo da ita ta gaishe rosa ce Allah sani aura a ina kike yarinya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 ne kowa ne mugu sai mai shi eh? matsala ku ma ko kuwa matsalar da kin ga na farko ga halayyarsa tun ƙuruciya Sun san yana da larura yayi eh? ƙwarai kuwa ina ku na haka idan labar nan faɗa cutar ta zan yi ya dace fa ko mece ce ba zan faɗa ba a gidan libaci ba to ai yata ce duk gida ne sai ki wanda kike so din sai shi eh yana da ciwon farfadiya tun yana yaro ga kuma tun da Allah ya mahaifiyarsa ta haife shi yake fama da matsalar nan mun yi iyaye sannan kuma ɗaya matsalar dai a gari ya ɗauka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 Ka gaida gida. Ka gaida umman ta. Tun ina ciki nake tsoron sa. Umma ke. Gaskiya ce. Ta je ya ɗauko 'yar babban gida. Talaka da homa da girma kai. Oh, talaka da homa. Ba <laughs> gaya musu. Wallahi kina burge aikin ki yana kyau.